الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السادسة نشدة الأذارقة wato akwai wasu daga cikin kawai ana kiran su azarika هم وهم أتباع نافع بن الأزهر أنا فرقوا لك أنا أنا فرقوا أجل الثالثة إيه مش آه أنا مش لا دعوة مين مكان بلاش لي مين مكان بيرني مين مكان مكان كنا هل كنا شيلا الأزهر yau sunayen 'yan khawarij din zamu babu shi irin wani hukunci akwai 'yan azarika daga cikin khawarij na'am وهم أتباع نافع بن أزرق سوري الألبان نافع بن أزرق بن قيس الحنفي نعم فتوهم بنو حنيفة المثنى بأبي راشد wanda ana mai alkunya da suna abi rashid na min bani hanifa yana daga cikin kabilan bani hanifa wanda kun san a cikin su ne aka samu masu da'awan annabta ma ko musailama al-kazzab ai mutum bani hanifa ne sun kuma gashi nan wayannan sun jagoranci wata da'awa kuma da'awa mai karfi daga cikin da'awowi na na bid'a shine da'awan Na nafi'u al-azraq wa kana qa'idan ya kasance jagora ne shi komanda ne shi mai jarumta na'am qatar qawad abdullahi bin zubair ya kashe ainihin wato uwat jagororin abdullahi bin zubair wato abdullahi bin zubair ya jagoranci yaki da shi ya kashe wa abdullahi bin zubair wato komandoji da yawa a fagen fama wa umarin kuma ya kashe ainihin gwamnoninsa wato ma'aikatansa wa da umawiyin sannan ya kashe kowat na banu umayya wato kwamandojin banu umayya don kusan jarumi ne sosai shi na fiye al'azar na a ashara sana ya kashe ainihin gwamnoninsu ma'aikatansu shekara goma sha tara ana bugawa da shi shekara goma sha tara ana kwamawa da shi da ainihin balu umayya amma duk da haka ba samu nasara kan shi ba shi na biyu al'azarar walan ma kutila na fi al'azarar to a lokacin da aka kashe na biyu al'azarar amarat alayhim umirat alayhim ubaidullah bin ma'ruf wato sai aka jagorantar da ubaidullah bin ma'ruf at-tamimi dan kabilan balu tamim washtar da kitalo sai yakin ya tsananta tsakanin shi da banu umayya ولما قتل عبيد الله بن محروز a lokacin da aka kashe ubaidullahi dan maharuz na ammaran azarika alayhi sai shugabantar da sai ammaran azarika alayhi usriyu bin sai yan azarika sai suka shugabantar da wani mutum ana kiran shi qudri ibn fuja'a ya zama shine komandan su wajen yaƙi da banu umayya allazi harabahu mihlab bin abi safra wanda shi mihlab ibn safara ya yaƙe shi harbar shadida wato ya yaƙe shi yaƙi mai tsanani hatta katalau har ya kashe shi wannan nan kudiri din ويقال man أول da أحدث الخلافة بين الخوارج Ana cewa farkon wanda ya haifar da sabani tsakanin yan khawarij huwa huwa nafi bin azraq shine nafi bin azraq shi wannan dai mutum nafi din nan shine farkon wanda ya haifar da sabani tsakanin khawarij na'am وكان الأزارقة غلات في ya kasance su wa'annan yan azarika din nan wato su gullas ne a wajen tunaninsu an gane masu wuce gona da iri ne cikin tunaninsu da kuma hukunce hukuncen wa daga cikin mafi muhimmancin ra'ayinsu na na aqida shine al-kalamiyya da magana daga cikin mafi muhimmancin ra'ayinsu wajen aqida da wajen fiqh kanu ya inna jami'a mukhalifihim min al-muslimin mushrikun sun kasance suna cewa lallai da yawa wato dukkan wanda suka saba musu daga cikin musulmai mushrikai ne su idan sun ce mushrikai ba duk wanda ya saba musu a ra'ayi kawai idan ka saba a ra'ayi ka yi rinda kawai shine shine manufan wa'annan yan azarika wa inna man la yusari ila da'watihim wa atina kai lalle duk wanda bai yi sauri duk wanda bai yi sauri zuwa ga da'awansu ba da kuma amsan da runguman mazhabansu ba na'am kana damuhu wa damu atfalihi eh wato zai zama da damuhu damuhu jininsa da kuma jinin jariransa ma jarirai da matayensa halal ne jinin jarirai ya halatta jariri shi ma kai shi lahira shi ma arne ne Ku gane wannan ku? wannan shine tunanin nafi'u al-azraq da shi al-albansa wa mimma ba'dihim annahum yaqulun so haka irin wannan ba abin mamaki bane ka gawa kuna cikin sallah kawai sun kai muku hari ɗaliban lafiya al'azrar za su kai hari kuna kalmar shahada suna kalmar shahada ba zai amfane ku ba kafin yi amfane ku sai ku yi biyayya ga nafiyu a gane to irin wayannan su ne ake samun sunan jagoran ba zai yi a sa mutumin da yake bin suna sa mai sunan a ce mai wahabi wahabi ko a ce a yi eh, madakila ko abin da ya kama da wannan ana sa su irin wannan suna ne ga mutanen da suke makauniyar biyayya ga wani shugaba A gane wani ku, amma kai kana bin kitabu wasu suna sai a sama wani suna wanda gaba daya sunan ya yayi sunan a sa sunan wani malami wanda malamin da zai iya dacewa ya kuskure su ala suna fasu yadda su jingina kan zuwa ga mutumin da yake ba masumi ba A gane ku, a gaba a kiran ahli suna da suna wahabiyya ko madafina ko albaniya ko abin da ya kama da wannan alani kaga mutum yana kiran da suna albaniya to gaskiya ku bincika makiyin sunna ne kawai sunna ne baya so ta ce yan albaniya yan madakila yan wahadiya to duk irin wayannan makiya sunna ne yan bid'a ne ke da irin wannan miyagun fahimta din amma galiban mutumin da yake da wata dariƙa wanda ya ware daga jama'a shi ake samu irin wannan suna amma ce ahmadiyya kaga suna bin gulam ahmad al-qadiyani tijjaniya suna bin ahmad tijjani ƙadiriya na ƙashe bandiya wato biyayya suke ga mutane ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma kai da kake biyayya ga manzo wani lokaci ma idan malamin ya faɗi magana sai ka duba magana in ya saba kace baka tare da shi to a ina za a jingina ka zuwa gare shi an gane ko to shi ne za ka kawai kasar da hankalinka kai zauri wa min mabadihim annahum yaqulun daga cikin manufofinsu lalle su suna cewa su yan azarika inna ali radiyallahu anhu kafir lalle ali radiyallahu anhu kafiri ne shi jinin shi ya halatta wa inna allah anzala fi sha'ani wai Allah ya saukar da sha'anin Ali bin Abi Talib su wannan magana wa min an-nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushiru Allah ala ma fi qalbi wa huwa ala sirr daga cikin mutane akwai wanda magana shi ke baka sha'awa maganar shi in yana magana gwanin ban sha'awa zaƙi eh, a na rayuwar duniya wa yushidullah yana shaidarwa Allah alama fi kalbi yana tabbatarwa Allah lura da abin da ke cikin zuciyarsa alhali shi mai tsananin husuma ne yana shaidar ma Allah shi mai tsananin husuma ne a gane wani shi Aliyu bin Abi Talib akan zaka sauka da wannan aya magana Aliyu zai baka sha'awa kuma da zuwan da ya kashi da zahiri amma kuma ga hakika mai tsananin musulma ne ga addini shine aliyu aliyu a wajen aliyu ya yi ridda kamar yadda yan shi'a ke ta abubakar da umar eh, da usman to ce aliyu aliyu bai yi ridda wa misali to haka yan kawari kuma suke suke yaban abubakar da umar amma suke ta aliyu bin abi talib su suna ta aliyu bin abi talib da usman bin affan duk dan kawari bai san wannan guda an gani kafurta sosai suke yi abu kowanne kuma kowanne zai kawo aya ko ya kawo hadisi ya jingina zuwa ga wanda yake so ya kafurta ne la tarji'u ba a faran fara ba da ba da kuma kawo ba Ali bin Abi Talib ne inji inji kawari tunda bayan annabi ya rasu Ali bin Abi Talib shi ya jagoranci yaki da suka ce aka ce kan juna kada koma kafirai bayana sashen kuna karan wuyan sashi idan ka dal musulmani bi sai bayni ma falqatul rasul bin nas an gano wannan ku, da kuma can wannan hadisin nan na menene wannan hadisin da ke magana suna da kawo sai da nusus da yawa da suke kawo wajen kokarin cewa aliyu bin abi talib ya yi ridda aliyu shine farkon wanda ya fara jagorancin zubar da jinin al'umma to haka suke fito da nusus an gane ko wanda ga ma'anan nan sai su bashi wani ma'ana sabanin yadda yake wa yazillah wahum wa yatahaqqaquna su suna yanke hukunci kuma suna tabbatarwa bi anna katila ali cewa lallai wanda ya kashe aliyu din nan shine abdullahi bin muljam eh? abdurrahman kai abdurrahman bin muljam al-khariji shahid ne suna kan shi shahidi yayi shahada mai shahada yayi shahada wajen kashe aliyu bin abdullahi talib duk wallahi mamaki an gani har ma akwai wani imran bin haɗan wanda tabi'i ne shi bai ilimi ne yana da karatu daidai gwargwado shi ne wanda ya je soyayya ya haɗa shi da wata ‘yar uwarsa ta zumunci an gane ya imran bin haɗan ya je ya aure ta tana kan aƙidan khawarij ko malama ce akan aƙidan ta karantu akan aƙidan khawarij aka ce masa ɗan eh, eh, wannan ba mata fa yar a ce kanka ya ce ai insha Allah ya san zai shirye da ita ta gane saboda tana da kyakkyawa ce sosai sai yayi ta sha'awan ta ta sha'awan da matan nan ta yi masa da'awa ta sa shi a hanya ta shi sai gashi ya tashi daga malami kuma ya koma khawari khawarish ya koma yana kafirta Ali bin Abi Talib hmm? tashin baki kamar su yan bid'a suna da kokarin yin da'awa mu ne ahlus sunna muke da rauni galiban wajen da'awa kaduwa mace ta mai da malami ta juyar da shi ya koma in gani ba cikin ziyarar alamu nubala yana daga cikin malam a cikin tabi'ai a tabi'i ne shi ya zo ya rudu da kan cewa yana ganin insha Allah shi bai da matsala zai aure ta shi da ita aka kame da sai haƙi ci ƙarshen al'amari ya mutu ne na aƙidar kawari to shi wannan Imran bin Hassan akwai wata waƙi da ya yi wa Ibn Muljam da ya kashe Ali bin Abi Talib ya zarbata min taqiyi ma arada biha illa li yabluga minzil arshi ridwana inni la azkuruhu hina fa ahsibuhu aw fal bariyati inda allahi mizana akrim bi qaumin buduna khayri qabruhum lam yakhluqu dinahum fa kayyum udwana wato ya zarbata min taqiyin ya kara daga mai tsoron Allah ma arada biha ba komai yake nufi da ita ba illa li yabluga minzil arshi ridwana sai dai ya kai ya cimma yardan Allah ma abocin al'arshi wannan sarar da ibn muljam ya yi wa aliyu yi ne don ya samu yardan Allah Ya ce yace nila la azkuruhu hinan ni nukan tuna da shi wani lokaci ko nukan ambace shi wani lokaci fa a buhu sai yi tsammani shi ne an bariya mafi cikan talikai inda layi a wajen Allah ni zana ga ma'auni ce a akrim bi bi ka yi mamakin darajar mutane wanda budulu tsairi kabruhum wanda kabarin cikin tsuntsu ne wala ta haka bannan lazina kutilu a sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa wai suna kazan kazo malamai sun ce suna cikin cikin mai hawasilu tuyur din nan to shine yake cewa a karin bi kaumin ba kai mamakin darajar mutane wanda cikin tsuntsu shine kabarin su lam yakhludu lam yi kuli yi na kuma bagayen wa udwana ba su cuɗanya addininsu da zalunci da kuma ƙetare iyaka ba lam yi kuli yi na kuma bagayen wa udwana ba su cakuɗa addininsu da zalunci da kuma ƙetare iyaka ba a gani aliyu bin abi talib kafiri ne a wajensu wa iyaz billah shi kuma ibnu murjam shine shahidi da ya kashe har ma ga har ma amma dan aljanna ne ma shi kun gano wannan to wa'annan su ne ainihin khawarij wa iyaz billah kashe mai kalmar shahada ko ce su kuma ko zuwa kalle su ce su yi shahada eh hmm. wa kana ala haqqin fi ra'yihi kuma ya kasance akan gaskiya a cikin ra'ayinsu ibnu muljam suna ganin yana kan gaskiya da ya kashe aliyu dan abi talib radiyallahu anhu wa anna allah jalla wa ala anzala fi sha'ani wai allah ta'ala ya saukar ga sha'anin ibnu muljam da ire-irensa wai an saukar musu da man daga cikin mutane akwai bai man ya shiri nafsa gubtiga a mardatin na akwai wanda ya siyar da ran shi don neman yardan Allah daga cikin mutane ya siyar da ran shi irin su ibnu murjam sun siyar da ransu don neman yardan Allah wa ra'ufun bil ibad Allah bai tausayi ne ga bayansa sun kaffara azariqa ka duba yanzu wane ne salaf su yanzu kenan sai ba ruwansu da irin wannan su a zuwa nan sai ibn burjab din su ne salaf da ire-iren su sannan sai yan azari aka kafirta Usman wa Talha wa Zubair wa Aisha da Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu duwa yana suka kafirta suka bada sun yarda an gane wani ko ga irin wannan kaga dole ne mutum ya tsaya ya karanci irin wayannan aqidu da kyau domin ya san halin da ake ciki ba shi a ne kaɗai ke kafirta sahabbai ba yan hawari su ma suna kafir da sahabbai an gani su kuma galiban daga cikinsu babban abin da ke damun su karancin karatu sun ƙi tsayawa su karanci addini da kyau amma suna son addini amma ba suna tsayawa su haddace qur'ani dan ibnu muljam ma cikin qur'ani shi ma wannan imran din za su tsaya sosai su ba qur'ani muhimmanci su haddace qur'ani kaga suna jan ayan qur'ani zaka dauka malamai ne ba duka mutumin da yake jan qur'ani yake fassarawa ne malami ba akwai wani zai ja qur'ani ya fassara amma ba bai san fiqhin addini ba kuna ne dan wani daga yaji wani kawai yana janyo aya ko aya baya mishi wuyan ja sai ce malami ne a shi qur'ani za ga galibin wani ya iya fassara shi amma addini bai iya wani kawai wa'azin shi daga qur'ani dan hadisan da ya dan haddace baya iya kawo ma ainihin shawahi cewa a duba littafi kaza ya kawo hadisai ya kawo hujjoji da mangarin malaman farko da sauran a kawai da zai zai karin qur'ani ke fasara wa galiban ana kawo mutane irin wannan wanda sun haddace qur'ani amma ba fa malamai bane su an gane to mafi yawa daga cikin yan hawari haka suke suna ba qur'ani muhimmanci karatun qur'ani qiyamul laifi da wasu abubuwa da kuka amma kuma duk wannan bai amfane su ba al'amiru ala gairi ilmin kasaliki ala gairi sabiri ya san basar mai aiki ba tare da ilimi ba kamar mai tafiya ne ba kan hanya ba al'amiru ala gairi ilmin ma yufsidu aksar mai mayu yufsidu mai aiki babu ilimi ballan da yake ya fi gyaran da yake fadulubul ilma talaban la yadurru bil ibada ku nemi ilimi irin neman da baya cutar da ibada sannan wadulubul ibada talaban la yadurru bil ilm ku nemi ibada irin neman da baya cutar da ilimi kowanne kowanne ana buƙatar shi ana bukatar ibada ana buƙatar ilimi fa inna qauman talabul ibada wa tarakul ilm lalle wasu mutane sun nemi ibada sun kabar ilimi manhu kawari suna da yawan ibada amma ya hakiru ahadukum salatahu ma salatihim wa qira'atuhu ma qira'atihim wa qiyamahu ma qiyamihim aw kama qala yamriquna min al-islam kama yamriqun sama min al ramiyah yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan an gane Shi shine wato mana. su daga cikin siffar su in kaga suna ibada ibada zai baka sha'awa suna da dagewa da ibada har ma sahabbai sukan wulaƙanta ibada da sun ga na kawari sahabbai sukan wulaƙanta a sun suka ji na kawari ya mulle da sauransu amma suna fita daga addini kamar yadda kibiya ke fita daga abin harba shi wannan shine hujjar masu ganin cewa kawari sun yi rida yamriquna min ad-din kama yamriqu sabil rabiya za mu yi ƙarin bayani akan shi nan gaba insha Allah wasu da wani suka fitar da suke cewa kawari ba kafirai ne a gani za mu ji kuma hujjojin masu cewa ba kafirai bane su sannan ya a ahlal islam suna kashe ma'abota musulunci su bar masu bautan gunki su huta mutumin da ba shi da ajanda sai musulmi masu bautan gunki hutawa suke gare shi shi wai mai bautan gunki shi ƙarshe ake kai shi qatilul yaluna yalunakum min al-kufar wal yajidu fikum gilza to musulmi ake nufi a fara kashe musulmi tukuna an kashe su sannan sai a dubara Amerika da Ingila an gani wannan shi ne fikihun wasu. sai sun gama ƙarar da musulmi sai zama duniya gaba ɗaya ba kowa sai su a tsoke sai Amerika su zo kawai su rubuge ko ba gano wannan ba su ba su da yawa dama ba su da yawa sai sun karar da musulmin da ake tare da su sun kawo da su sai zan ba kowa sai su kadai in ba kowa sai kudi sai tura kuma su bi taron dangi gaba ɗaya su gama da su clear so sun suka yi wa tura sun suka yi kafiran aiki da kansu bayan sun gama aiki da kafiran sai kafiran sai to kun gama to kuma saura ku yanzu an gane yayi da shi ne yake cewa fa inna qauman talabul ibada wa tarakul ilm lalle wasu mutane sun nemi ibada suka bar ilimi hatta kharaju bi asiyatihim ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam har suka fita da makamin su suka yi ta kashe al'umma annabi suka kashe sahabbai da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam walau tarakul ilm lam yadullahum ala ma fa'alu da sun nemi ilimi da ilimi bai nuna musu abin da suka aikata ba sun yi kurakure mai yawa Allahu a'lam alaikum salam wannan wajen ba shi ya baka ɗaya duk yan bidiya ma ka oke duka suka rujuwa eh abin ulwa ai shi wannan arne ne ma abin da zaka mamaki da na shi'a abin ulwa bai shigo musulunci ba shi kafiri ne shi albajusi eh amma shi wannan musulmi ne shi har umar ya taba tura shi wani gari ne ya zama gwamna shi wannan kake gari ne nan ibnu buljam saboda umar ya ga yana da yawan karatu qur'ani ya tura shi ya bashi mukabi ya tura shi wajen gogo daga baya zo da izin samu wannan akida din mm rahmanu bismillahir rahmanir rahim samar da shi qa'ilan sanan sai malam ya ci gaba yana cewa wato wasu sashe daga cikin salaf sun ce unzirukum saufa ina muku gargadi da saufa din na wasu ringa cewa da sannu zan yi da sannu zan yi ka shirin ku da shi Ina akbar junud iblis domin shine mafi girman rundunar iblis iblis zai da runduna kamar saufa da sannu zan tuba ga Allah da sannu zan dawo majalisin yi karatu da sannu zan haddace qur'ani da sannu zan zan yi kaza da sannu zan zan je tuba ga Allah in je na saba ma iyayena da sauransu ومثل العامل على الحزم والساكن لطول العمل wato misalin mai aiki akan tsammara da himma da kuma mai natsuwa da mutumin da yake sakin mutumin da yake natsuwa ga dogon buri ya tsaya ya ta dogon buri kamar misalin safari kamar misalin mutane ne da suke cikin tafiya sai suka shiga wata alƙarya kamar da alhazin fashtara ma sai shi wannan mai himma din mai tsammara din sai ya zarce yana shiga garin yayi sauri ya siye abin da ya dace gare shi domin cikar tafiya kasan matafiya na buƙatar ya samu tsara guzuri to yana zuwa garin ba abin da ya fara ya so ya sauri ya siya abin da yake buƙata na guzuri abin da ya dace da cikar tafiyarsa wa lil sai ya zauna yana mai tattalin tafiya wa qala al sai shi mai sakaci sai ce farubbama shaharar' shahran yace kai da Allah ibn sai kai wannan na bata maka shi lokaci za mu iya zama nan garin wata ɗaya ma ibn sai ainihin guzuri na yanzu ba فضرب البوق فضرب بوق الرحيل في الحال في الحال sai aka buga algaita na tafiya nan taki aka buga algaita lokacin tafiya yayi kowa yazo a tafi nan faktabat al muhtarif sai shi mai taka dan dan nan faktu bi al muhtarif sai aka ta sha'awan wannan din wannan mai taka dan din wannan mutumin mai taka aka ta sha'awan shi Allah sarki wani ya shirya wallahi shi ya huta irin kamar misalin jarabawan yan Najeriya kan najeriya bai jarabawa sai bai yin karatu sai an ce sauran sati ɗaya jarabawa a nan kuma ga ya sama kanshi stress ya dinga shan nescape saboda yana so ya ci jarabawa amma da ya yi karatu da wani da ya huta an koya da karatu nan take a koya mai nan take ya karatu nan take a koya mai nan take ya karatu zai ci jarabawa to ana cewa sauran sati ɗaya zai koma kwana karatun kwana zai tsaye ya hana kanshi bacci ya takura ma rayuwar shi gaba ɗaya ya yi nan wani kwakwalwa ma bai ma mai rauni zai ga mutum ya samu tafiwa hankali saboda mutum ya samu kan stress da yawa an gane wannan to sai aka koma ana ta sha'awa yanzu mutumin da yake karatu da wuri duk karatun ya riga ya iya da wuri in jarabawa yanzu kawai dan nazari kawai zai je shiga wajen jarabawa to dan Najeriya baya taɓa ma karatu da wuri an gane ku sai aka yi ta sha'awan shi wannan mai takarun zannin ma musawwif al mufri sai wannan mai taswifi din mai sakaci sai ya koma yana ta bakin ciki saboda gashi bai shirya ba gashi an buga algaita fa hadha mislun nas fi wannan masalun nas misalin mutane ne a cikin duniya minhum musta'am minhum almusta'id almustaqil daga cikin su akwai wanda yake tanaji kuma wanda yake farkawa yana tanaji fadakakke ne shi fa iza ja'a malakul maut lam yandam idan mala'ikan mutuwa ya zo dama ya riga ya shirya ba zai yi nadama ba wa minhum al-magrur magrur ne wannan ba fa'un bane magarur wanda daga zuwa kawai a kuna kibiya mashi daga cikinsu akwai almagarur rudadde almusawwif mai taswifi da sanni zanyi da sanni zanyi da sanni zan tuba ga Allah ya tajarra umarir dam wato yana ɗanɗana yana kwankwada ainihin ɗacin nan na nadama da kuma a lokacin tafiya yana ɗanɗana don ba garama ba guzuri gane ku bai shirya ba Allah shi kiyaye magrur a gyara wa minhum al magrur eh kullu ya zama cikin shirye bin yanzu kawai in yanzu ya mamaye shi dama a shirye yake na'am na'am to shi yanayin shi algaita gaisa kaman kamar irin karar rawa ne ke ji ba za shi ya saba ba shi ba ba kayan shi daga cikin kayan kiɗa aihu eh to shi zai fi shi haramun ne eh a ba garawa ba wannan abin da suke hura fu na sarakuna ana tafiya kan dukiya na hura shi ne algaita Hmm. na ɗauke shi kamar tare ne kamar yana kuma tare din nan na da ake amfani da shi yanzu na ana tafiya kan ko ko ko wannan ya san shi wanda gwamnati ke amfani da shi akan titi da manya eh jiniya yawwa shi shi na gar jiniya ne kamar na gargajiya eh in an shirya ka san kamar sarauta ake so a yi ko kuma a kauce da gasar kinan zuwa hmm? na muje كتاب Zuhud. كتاب الزهد نعم حرف العين ايه لكل تفرق الدنيا استماع وما بعد المنون من استماعي akwai ishtimau akwai haduwa da wani rabuwa na duniya wa ma min ishtimai babu wani haduwa bayan eh, mutuwa babu wani haduwa bayan mutuwa firaqun fasilun wa nawa wa shughulun la yulabbasu lil wada'i wato rabuwa ne mai rarrabe tsakanin mutane wa nawan shudul kuma nisa ne mai tsanani nawan nisa shudul ma nisa suka ce wa nawan shudunun an aka kira shaidan da suna shaidan da buɗe ibn rahmatullah da nisa shudulun mai tsanani da kuma shagali wanda layu labas ba a zama lilwa da'idan yin bankwana wa kullu labu da yawa wa in dalal wisalu ilan qita'i dukkan yan uwantaka labudda ya ba makawa wata rana ilan kidai sai ya yanke, ko da saduwa ya tsawaita wa inna mata'a dunyana qalilun wa ma yujil qalilun min al-mata'i lalle jin daɗin duniya mu dan kaɗan ne alkalilu min al kaɗan daga cikin jin daɗi wa bayan gizo da amfani wa sara qalilu ta shabbasa baina an yabi sibai sai kaɗan ɗinta ya zama harijan mai kunci mai wuyan samu ta shabbasa ya liƙe baina an yabi sibai tsakanin haƙoran zakoki na'am harfin fa harafi na fa'un a aqsidu bil malamati zan yi nufi da zargi qasda ghairi wato ma'ana in yi nufi wani na da zargi zan yi nufi da zargi wato ma'ana in nufi wani na alhali wa umri da'a alhali rayuwa na ya tozar da a cikin son tsantsan abu cikin son abin da yake gurbatacce wa qawli kulluhu asalu musaffaq wa amri kulluhu wato magana na dukkan shi gaba ɗaya zuma ne ce. kuma al'amari na dukkan sa gaba ɗaya mai bayyanannen sabani ne duk al'amari na gaba ɗaya saba musunna idan asha mur'un kamsina haulan alayhi bi kafi nafsin min gawafi idan mutum ya rayu shekara hamsin alayhi bi kafi nafsin ya lazimci kame rai min gawafi daga karkata karkacewa wa amma in nazarta ila tuqaf wa lam tara fi athar al afafi amma in ka duba zuwa ga tsoron Allah shi wa lam tara baka ga athar al afafi alaman kamewa ba tare da shi shi banna lahu shada. wa kar wa aradat hudahu ila ila fayafi kada ka abotar da shari'a gare shi irin wannan kada ka abotar da shari'a ka kai tunanin shari'a a gare shi wa kar aradat hudahu alhali kuma shiryansa ya bijir ya ya gito ilal hayati zuwa ga daji shiryan shi ya bijiro zuwa ga daji na'am shi zan yi nufi da zargi wato nufi wani na? ta zargin wani na? Eh? kashi da ai baka jawo zan ba zan yi nufi da zargi wani na in nufi wani na da zargi mai ba gane ba wannan a'a ba tsaye nan tuba mai ba gane ba <laughs> zan yi nufi da zargi in nufi wani na kai baka samu laki da mai dubin wanda zargi ba a rashin ba gane ba eh, cewa ba gane ba sai na rasa mai zan ce ma zan yi nufi da zargi wato ma'ana in nufi wani na da zargi ɗaya fito fili magana ka gane alhali ni rayuwa na menene ya tozarta a wajen ne a wajen son tsantsan abu misali ni kullum zan nufi wani na da zargi amma ni kuma ina ni rayuwa na gashi ba ina ba ma abin zargin ne ni ma fili magana kina kai baka baka baka ila kala kala tunani ne yana bayani Hausa ma ya fasara kan shayi <laughs> na'am na'am kitabu tauhid kitabu tauhid bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim hukumul imtina'i ila ila al-mazahib al-ilhadiyya hukuncin kitabu tauhid ko hmm. hukuncin dangantuwa zuwa ga mazhaba na ilhadi mazhabobi na ilhadi asalin ilhadi karkacewa karkacewa daga hanya walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلهدون في أسمائهم أي وذروا الذين ينحرفون في أسمائهم kamar wa'annan da suke karkacewa game da sunayen Allah an gane ko ba sa ba shi abin da ya dace da shi da kuma can menene a walisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyya wato harshen da suke wa ilhadi a ajamiyun harshe ne na ajamanci wa hadha lisanun arabiy mubin yulhidun innal yurhi yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina lalle wa'annan da suke karkacewa game da ayoyinmu wato ba sa boya a gare mu to asalin shi karkacewa duk mutumin da ya karkace ga hanya muka dauki wannan ma'anan mulhidi ne shi kenan bi hadal ba dukkan kafirai mulhidai ne su yahudawa nasara yan buza yan majusawa yan waye a gane ku duk gaba daya maju ah, abin ne su ne su mulhidun saboda sun kasa kuma duk yan biri a gaba ɗaya mulkidun ne saboda sun karkacewa sunna hmm? to amma kuma a cikin harshen wannan zamanin zamanin da muke ciki yanzu nan ce ilhaji galiba ana nufin masu inkarin samuwan Allah wanda ba su yarda akwai Allah ba to irin su wato shine galiban malamai ne kiransu ilhad mulhidun to yanzu hukuncin mutum ya danganta kanshi zuwa ga mazhabobi na ilhaji wal ahzab al jahiliya da fati fati na jahiliya fati fati akwai fati fati na jahiliya kala kala na'am al-intima ila al-mazahib al-ilhadiyya kashu'iyya wato danganta kai zuwa ga mazhabobi na ilhadi kamar mazhabobi na communism da mazhabobi na ilmaniya sune eh, eh ilmaniya sune yan masu cewa kada a shigar da addini cikin siyasa an gane wani ko kada a shigar da addini cikin siyasa sannan kuma wato addini ya tsaya a masallaci kawai daga an yi sallah ka aji addinin ka in za a yi siyasa kawai wato kada mutum ya kuskure shi zai kawo wani abu na addini a cikin shi eh, secularism ne ilmaniya an gane ku yan secularism yan ladiniya an gane sannan kuma abinda wasu ke yi suna so kuma siyasan bayan siyasan ga tsarin siyasa na kuma a cikin suke so kuma su yi musulunci a ciki shi kuskure ne shi siyasan ba a jini a cikin shi an an tsarin mulkin siyasan gaba ɗaya kafin yi shi ku kai kuma sai ka ce kuma za ka ɗan gurgo wani abu na addini a cikin shi ka cakuɗa da wannan abun? shi kuskure ne a gani in za a yi addini ya ayyuhal lazina amalu rukulu fi silmi kafa wala tattabi'u qudwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin an gina shi ne akan ilmaniya kai kuma sai kana so ka dan shigar da wani dugo na addini a cikin shi zaka sha wuya saboda tsarin da aka tsara ba a sanya wannan abin da kai kake so ka kawo cikin shi ba kuma ji rubu wara a samaliya da kuma kwaminisanci wato a wannan jari hujja capitalism an gani suna daga cikin mazayi ilin hadiyya wato yan jari hujja wanda in baka da kuɗi ba a yi da kai a cikin wannan al'umma din wato kudinka hujjanka hmm. a gani in ba ka da addini ka da hujjan magana ba a yi da kai ba a sauraron ka wa gairi hamin mazahibul kufr ridda da wani su daga cikin mazhabobi na kafirci su dukan gaba ɗaya ba su damu da addini kuma kudinka kawai suka damu da shi an dini ridda islam duk wayannan gaba ɗaya yarda da su ka ɗauka cewa wannan wato kwaminisanci ko jari hujja ko demokradiyyanci ka dauka abu ne mai kyau amma ka halatta shi ridda ne ga musulunci in kana al-muntami ila tilka al-mazahib yaddai al-islam to idan ya kasance mai danganta kanshi zuwa ga wannan mazhabobi yana da awon musulunci fa haza min an-nifaq al-akbar to wannan yana daga cikin an-nifaq al-akbar kenan ya boye kafirci ya bayyana da musulunci kenan saboda wayannan mazhabobi manufofin su gaba ɗaya kafirci ne da muka ɗauki mazhaba na kwaminisanci sun ce babu Allah sannan ko ba maganan gado komai gaba ɗaya na gwamnati ne misali kaga maganan gado hatta 'ya'yan kayi ba 'ya'yan ba naka bane hukuma na iya karɓe 'ya'yan daga gare ka su su yi abin da suka ma da shi 'ya'yan gwamnati ne kuna da wani ko to shi kwaminisanci yana da abubuwa da yawa wanda suka yi karo da addinin musulunci za ga 'yan kwaminisan kai tsaye faɗa suke da addini suna faɗa da addinin musulunci suna faɗa da addinin kirista duk dai wanda ya ce akwai allah ba ka ƙaunar shi kasar china kasar irin su cuba irin su korea irin su russia dukkan su gabaɗe suna da irin wayannan miyagun aƙidu na kwaminisanci shi yasa wayannan garuruwa sun fi kowane gari musulunci da zarar an ce musu za a yaƙi musulmi sun fi ta'addanci wajen kashe musulmi fiye da kowace ƙasa an gane wannan ku su russia misali to irin wannan shine wato kwaminisanci sannan akwai jari hujja kasashen da ke cewa asalin jari hujja shine a ce komai na al'umma ne kawai in kana da ina da kuɗi zan iya siyan zan iya titin unguwan nan gaba daya duk wanda zai tafi akan titin sai ya biya ni an gane tsari ne sannan a sai ainihin duk a sai su nefa ne a sai su wata bowl a sai duk wasu abubuwa ya koma hannun individual shine jari hujja an gane sannan su a cikin tsarin jari hujja babban hanyar samun kuɗin su shine riba interest su za a baka bashi na baka bashi ba don a taimake ka bane za a sanya maka interest wannan shi ne babban hanyar samun kudin su kuma sannan su ba sa damuwa da kuɗin inda ya fito ko haram ne ko halal ko kuɗin ya fito ta haram ko ta halal ba shi ya damu dan jari hujja ba kawai kana da kuɗi eh kana da kuɗi to jari jari ga shine ka an gane to duk irin wayannan sannan kuma ka ɗauki tsari na democracy shi kuma wato mutane su suke tsara abu ba wai Allah ba kawai mutane za su zauna ne zai kai abu majalisa kamar yadda kwanan aka ce a kai majalisa cewa masu yin aure ko duk wanda zai aure sai an sai an kudin shi ya kai kaza demokradiya kenan a kai majalisa su duba in abu musulunci ne sai an kai an duba in dai musulunci ya zo da abu kawai za a zartar ne kawai ku je ku zartar kawai ga abin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani ko ga abin da sai a kai a duba in ga gana cewa akai a duba to mutane su za su duba shin auren jinsi ya halatta auren jinsi bai halatta ba ko auren jinsi ya halatta abinda mutane suka shawarta sai a zarta ba cewa to a duba qur'ani ko hadisi la in za ka kawo hujja ma cewa kai baka goyon bayan abin ba za ka ce a qur'ani an ce a shi kawai ilimin da kake da shi kawai auren jinsi ko luwaɗi muke so mu halatta bi ka gani muna so mu halatta shan giya kowa a shi dama ya sha giya yana so daga gani to shi tsarin demokradiyya mutane su suke zama ko da ka ga wani wani abu yayi kama da musulunci to kwakwalwansu ne ba wai addini bane suka kawo a cikin matsalar an gane ko sai to yanzu yarinya a sanya mata iya shekaru yan majalisa su duba shekaru nawa ya kamata a sanya ga wanda za ta yi a yi aure in ta kai shekara takwas tara goma sha ɗaya duk wanda ya aure ta ɗaure shi na ba san gane in sun galawa sun ce to ai manzo Allah da ya aure Aisha ai shi dan shi manzo ne ko su wasu tawili ko abin da kama da wannan tunani Allah bai ba tunani sai zai da shi ba zai yiwu ba a wani magana banza ne a yi irin wannan shi ne ma'anar demokradiyya suna cewa gwamnatin mutane government of the people for the people and by the ba ba ciki. god a gwamnatin mutane saboda mutane kuma menene su mutane ke tsara ainihin abin da za su rayu akan shi kun gane wannan to irin wayannan gaba ɗaya ana kiransu mazahib da hajiya musulmi in suka rayu a cikin irin wayannan mazahib din ba in suka yarda da tsarin yaya sun yi yarda amma in suna zaune a cikin tsarin sun san tsarin bai dace da musulunci ba suka zauna cikin tsarin saboda an cire samun zama cikin tsarin ba a cewa sun yi ridda na'am na'am fa innal munafiqina yantimuna ila yantamuna ila al-islam fi zahir lalle munafikai suna danganta kansu zuwa ga musulunci ga zahiri alhali suna tare da kafirai a boye kama kala ta'ala fi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna idan suka haɗu da wanda suka yi imani sai su mun yi imani wa idza khalau ila shayatin idan suka kadaita zuwa ga shaydanun su ne wanda suke cikin wayannan aqidu miyagu qalu inna ma'akum sai sai lalle mu muna tare da ku lalle mu masu izjiri ne mu qala ta'ala Allah ya ce Allah allazina yatarabbasuna bikum wayannan yatarabbasuna bikum shar wayannan da suke jiran sharri gare ku suna tako gare ku fa in kana lakum fathun min Allah idan ya kasance kuna da fatani, kun samu nasara daga Allah qalu alam nakum ma'akum ce ashe ba muna tare da ku ba in sun kuna samun nasara sai ai muna tare da ku wa in kana lil kafirin nasibu idan ko kafirai su suke da rabo suke samun nasara qalu alam nastahwiz alaykum sai ashe mu ba mu yi rinjaye akan ku ba wa namna'akum min al-mu'minin ba mu kare ku daga mu'minai ba an gane ku ai mu mun yi rinjaye akan ko mun mun kare ku wato ma'ana mun goyi bayan ku sannan muna ta kare ku daga musulmi eh kamar masu islamic democracy da suke ganin cewa su tsarin democracy ya kasance naniya a wurin zartar da sai kasance su in aka zo parliament haka sai ce a Qur'ani ya suna kallon a hakan suna sun gyara abin da wa'ancan eh, su ta bata ne. ne eh. za a ce. To ai su yan Israel abin da suka gane sun san da aka ce wai dan adam ne za a zauna a aikata a tattauna da shi akan abu. To wani lokaci zai yarda wani lokaci ba zai yarda ba. A gane yi. Ka kawo abu Kuna da wani lokaci su din za ka su galiban yan boko ne ba wai ba sun san addinin ba ne. Sai su kawo wani abu ba su ce kamar su ce rungu a gaisuwa da mace ya halatta sai a sa a cikin parliament da sunan islam a gani shi demokrasi asalin shi kafirci ne kafirci ne saboda haka cewa akwai islamic democracy babu shi babu tsarin democracy wannan sunan ba da ce babu kyau a sanya wannan sunan a ba shi sunan da Allah ya sanya mai in yana da wani suna a musulunci bai sunan shi a musulunci na ba gano wannan in an sa mai democracy to wannan wannan wannan a idris da democracy ya fito government of the people for the people and by the people kamar zama democracy an gano wannan ya zama gwamnatin mutane na mutane kuma domin mutane ba Allah a cikin abu in ku haka ne za kuma a ce islami ga za a musulunci ya goyi bayan irin wannan abu zai musulunci goyi bayan wannan ya sa za ka taɓa ganin malamin salafiya ya ce wai akwai islamic democracy ba su goyi bayan ana samun irin wannan bayanai da yan ikhwan da suke ganin cewa za a iya shiga cikin majalisa a zauna su kuma ka bincike su akwai abubuwa da yawa na ikhwan da su wanda ba musulunci ba ne su akwai abubuwa da yawa da suke dan burge turawa kamar irin wannan magana cewa sa iyaka ga aure din nan galiban galiban irin shi suna suna ganin turawa na suka musulunci su ce to bari su yi wani abu na su burge ta ce ai wayayyu ne ma a cikin musulmi akwai wayayyu to idan ka sanya iyaka ga aure daga jama'a to ya maganar zina shekara nawa mutum zai fara a babban abin za duba ka hana aure bai zai biyu in ka hana aure mutum na sha'awa ya zai je ya abin ba ka harka bar shi bai ya aure ga a gama dama ma ya aure ya zo na gaba ya sako da ya san mace ta hanyar halal ba ka zo ka kange ka ce ba za a yi auren ba yan matan suna nan suna yawo a jiri suna ganin ba ba ka ɗauki matakin da za ka yi kasu zina ba kasar ma ba yanayin yanayin kasar baka goyi bayan gawa misali akwai gidajen zilace zilace akwai hanyoyin zina wanda da ma da ma an dauki mataki a ce duk hanyar tv duk talabijin da ake kallo da a cikin satellite da wasu wurare za a yi yaki da su a gari kaza ina ba gane a ce mu a garinmu yanzu za mu yaki, duk inda inda ake kallon wasu abubuwa na zina za mu yaki rashin sanya hijabi ya kuke gani to ba a yi magana kan rashin sanya hijabi ba ba a yi magana kan karuwanci ba karuwai suna nan suna karuwancin su ba a yi magana kan zina ba shekara nawa za a fara zina an kyale zinan tawala amma aure yake so a takure kaga da zaran an takure aure to zina ba za ta samu kwastomomi shi yasa addini ba wai kawai idan ka dan karanci addini ka dan sallar suka kawo ka shiga cikin harkar addini ba sai ka karanci addini ba nan kalima an gane addinin musulunci ba wai kawai da boko ake sani shi wanda ya iya turanci zai iya ɗaukar littafi ya karanta kuma ya ɗan zai ya karanci larabci dan diploma shi kenan na ya zama malami sai ya malance kawai abin shi ya zama shi ma yana shiga cikin harkar fatawa na malamai ba tare da ya kira malamai ba irin wayan suna daga cikin matsaloli da ake fuskanta a cikin al'amuran addini kowa zai iya kutsawa ya abin da ya gara ma amma shi ba za ku iya karanci economic in ka kutsa mai sai ce not your field amma kai zai kutsa ba cikin harkar gana addini ya zo ya ba bakiyar shi ma ustazu ne a nan wajen tunda kamar da na gaya mana zai iya jan ayin qur'ani ya fassara shi kenan wa iyaz billah eh na alaikum salam ya eh, shi ne abin da ke shagar wayan nan ba mu ce musu kafirai ba saboda su su suna ganin sun shiga ne wani ya shiga ne don kasuwanci mafi yawan 'yan siyasa mu 'yan kasuwa ne mutum zai siyasa yana son ya jalin ne ya samu riba shi ta gaba corruption ya yi yawa su siyasan ba wai don kishin ƙasa ake ko don kishin addini ba tsakani da Allah wanda ya shiga sai dai in ya zama musulmi ne shi amma kuma ya je ne ya ga waje ne na samun kuɗi shi da Najeriya duk inda samun kuɗi yake ba sai ka ce yake ba a gani misali kamar yanzu ku duba yanzu ka ce ku gani shiga soja tunda babu aikin yi a Najeriya yanzu babu inda ya fi samun kuɗi yanzu kamar soja da zarar an ce ana so a ɗauki sojoji ka san za a yi tura kamar mai dubu za ka je ka shiga saboda menene kana son ka samu kuɗi in kai kurtu ne albashin farko mataki ba za ka samu dubu saba'in da wani abu kurtu kawai ka ɗauke ka to ina kuma wanda yake da qualification ita sa wallahi da Najeriya nan ya fi daga mutanen ka taru maza da mata wallahi talai sun fi dubu uku sun fi dubu uku ga sunan kawai suna son a dauke su ne to shi da shi dan Najeriya inda akwai kuɗi a abu kawai kyale shi kawai kan matsayi da'awa zai shiga kamar harkar siyasa hanya ne mai sauƙi na samun kuɗi yanzu yanzu kai kuɗi nan take kawai wani hanya za a buɗa ma kawai sai ga biliyan hamsin ya fito daga na kawai ka haye na ka ƙara gaba ina fata gane wannan to irin wannan akwai hanyar da ɗan siyasa ya buɗe maka an gama to shi sa dan Najeriya da ya gano wannan babu hanyar da zai samu kuɗi sai siyasa ko a dan siyasa ne mafi yawan mutane yan siyasa ne haka jona to galiban ana shiga ne dan Najeriya ba wai ya zama musulmi ya san tsarin bai da kyau kuma ya san kurakuran tsarin kaga ba za ka ce kafiri ba dan uwanka ne musulmi ya shiga dan ya nemi kuɗi ko abin da ya kama da wannan an gane kawai shi ne abin da yake a yake faruwa a cikin tsarin namu wani kuma yan kaɗan sukan ce za su shiga don su kare addini kuma suka shiga sai su narke daga nan sai ga mutum yana shiga sai ga ya fara canza rayuwa in yana da gemu sai fara kwaskwari ba sai gemu in yana da tsawo sai ga gemu na ta raguwa sai da ya haɗu da bango in yana yana ɗage wando da sai kuma ga ya saki wando in yana sa hijabi za ka hijabin ci yana ƙasa yana ƙasa kafin ka an kada kawai za a ganshi shi a waje an gane ka gano wajen ka ce za ka zo ka taimaki musulunci ta kuma an taimake ka ne kuma an cutar da kai duk wani abin da mutum zai taimaki wani amma ya zama sababin shiga shi wuta ka taimaki kanka suna. ka tabbatar kai zaka kamar duba kanka tukuna shin zan tsira in zan tsira zan tsira da wasu amma in zan shiga ya zama sababin lalacewa na ni ne lalace in ce zan taimaki wasu to kaga tsora su ga zan tsira mai wutan kenan kamar irin tunanin dan Najeriya ya ce maka zai saci kuɗi ya saci kuɗi ce saboda yara kada mutum ya mutu ya bayyana cikin wahala shi ko barawo ne kuɗi ya sata Kullum ya saci maƙudan kuɗi don me ɗan yara su yara su ci halak malak baban su ma'aikacin gwamnati ne ko kaza ne amma kudin sata ne su shi gobe kiyama a tambaye shi inda ya samu kudin da ya ba yara da ko ya kokari shi ya wanye lafiya ya nemo ma yaran hanyar abinci shi zai sace gidaje waye waye ya aje ma yara ne kuma ka duba yaran kwaya biyu ne kawai irin mai na ba sa haihuwa da yawa sai su biya yara kwaya biyu su ba musu kudin da yaran ma bai san iya shi ba amma idan da saka irin musuluncin irin yanayin da 'yan Najeriya ke shiga siyasa galiban kuma da ka shiga zuciya san tsarin nan ba na Allah ba ne. ba za ka kafirta shi ba amma mai kariya ga tsarin yace tsarin mai kyau ne mutane a ba su dama su tsara tsarin mulkin su ba Qur'ani a cikin wannan shi ya ya rida Allah shi ne kim amin na'am to an yabo ba ya tsayar da san abin da yake yi ba to nawa ne nawa ne za a iyaka nawa ne za a iyakance kudin ƙara aure an san tabbas wasu mutane ba su cancanci ƙara auren ba suke yi to mutane kuma da yawa ba su cancanci yin zira, bai dace su yi zira ba suna yin zira. a duba irin wayannan tukuna awwalan in aka yi maganin su hanyoyin zina sai a yi maganin yadda za a yi magana kusa kuma matan a tabbatar da hanyar za a samu za a samu aure saboda halin da muke ciki ba matan sun yawa sun ba kawo wani doka wanda mutum ya auri mace ɗaya shi kenan sai nan da za ka kawo kuɗin ne ba sai kana da albashi iri kana za ka ƙara wuri daga an faɗi yawan albashin to akwai ɗan kasuwan da kullum sai ya je kasuwa ya samu abin da zai ciyar amma ana cin abinci kullum ya je zai samu ɗan ɗari hudu ya bada ce bane nan ya bada ce bane nan kullum amma ba bai bai da abin da zai aji kashi in kai ɗan kasuwa ne sai kana iya aje kaza a banki to matan kuma gasu nan suna nan zaune ba mai auren su sai zai zai kafin ji magana na aiki wato fatawa ce mai hadari? wannan mutumin da aka ce zo ya duba ko da khatamu min hadith shi kuma ya ko zobe na bakin karfe ya kawo shi wannan bai zana shi mai nawa yake da shi to yana da mata kuma yana sha'awa kuma ba zai iya rike mace ɗaya kame kaɗan a faɗi tashi samu mace dai ta mai kaɗan in ba in wannan matan ne ita zai iya zina akwai bawan Allah da ya zo neman wata bazawara ya ce ba ta sani ba ita da bai rabon kwana shi ba kawai tana al'ada zai koma ɗakin ɗayan ne in ta yarda su ba ta yarda shi ba zai yi barci ya gaya ba tun yanzu kafin a yi nisa to shi wannan zai ce mai wani tunda bai da bai da wani albashi ka gaya mai albashin da dole sai ya mallaka zane a ƙara wata mata ai za ka ba shi dama in gidan haya yake sabbin mata mutane wallahi hmm? wala akwai bawan Allah da na sani wata ran muna muna majalisi da da yamma aka biyo shi a guje shi ya shige mun san shi bana sallah tare da shi an biyo shi barawo barawo ashe ashe gidan da ya gaba shiga shiga bayi zai fita da gemu ita shiga bayi zai fita sai mai sallah Allah ya ba bashi kaza in ta yi shi kenan ya lalata ni ta bayi ya fito in ba ta yi ba ta mai ihu shi ne wata ta mai ihu aka bi shi za a kashe shi ya faɗo mana bugan Allah ka muka ce sauri ka fita kan mu ma haɗa da mu to ga irin wannan duk abin da shafi wannan gara a ce mutum ya yi aure ana cin abinci da kyar ya bi. da kyar ake cin abinci ya fi da ce ana kan zina cikin wadata Na eh to Eh. kaga ya kamata misalin in mutum na da sarauta ya amfani da wannan dama wajen hana wayan abubuwan a kwarai za ka sarrafa wannan al'amuran kenan A ya kamata malamai su yi gaggawa wajen inkarin wannan al'amari da sauri kada su kyale don suka kyale dan boko zai zo yana yana ba shi jagoran sa addini sai dan boko zai jagoranci addini malamai suna nan suna bacci wai shi yana nan yana shi mufakkir ne shi mufakkir ne shi wanda zai iya muhallilin siyasi wanda zai iya zuwa ya musu ainihin fashin baki ya nuna musu abin da ke faruwa wanda malami shi zai duba ya kabar na ya bada fatawa kan barna misali na irin wa'annan za ka samu kuma ko a gani kamar kasashen turawa suna halalta kamar yarinya a shekara ta eh. za ta iya samun alaka da namiji da namiji eh. shekara goma sha ɗaya sha biyu to amma wancan wanda ya fi da shekaru 15 a'a wannan shi ne haram amma za ka ci da eh. suka fice a kan wannan suka ce a'a bar yara su yi wannan a primary amma in ba ta kai sha shida ba in ba ta kai sha shida ba ya zama child ya zama eh, child yana daga cikin illan da suka yi mana a makarantun boko illan da suka yi mana kenan a makarantun boko turawa sai a ce sai ga malama malama ce malama musulma ba wanda ce ma wai is a part of teaching wai wayewa ne yaro yaro ya samu exposure a haɗa shi da mata wai a sa mace na a mace shi na tsakiya in yaro yana kyama su fukai dole ne zauna tare da mace ana so kar ka dinga jin nauyin mace tun yaro na firamare za a haɗa shi da mace wajen zama dan ni wani yan mamaki akwai matar da tana da hijabi da niqabi a ajinta a wata a wani makaranta sai aka zo ganta ta sa aka ce me faruwa ai wajen su waye tana kuma da awon kishin addini sai gashi zai da aka ce mata ah, wannan ya awon musulunci a ce tun suna yara koya musu addini Waya ce wai namiji wai wai dai ai ran ana son namiji ya kyamaci mace don a guji zina to makarantun gwamnati irin wannan in aka zo mutumin da yake kawai zallan addini ya karanta zallan boko ya karanta sai ya kyamu wannan za ga mace ita kanta tana ganin ekojo ne ta zo kusa da za ta zauna ekojo ne misali to shi yasa ga kalubalen da ke kan musulmi duk irin wayannan abubuwan ba wai kore a ce boko bai da kyau boko asali yana da kyau koyan ilimin sana'a ne amma mu din na akwai gyare-gyaren da za mu yi don mu rayu daidai da addinin mu to sai mu ki kullum mu san lalura lalura lalura ko in muka gina makarantun muna karatun mu din sai a ce makarantun tunda ana sa hijabi ya zama islamiyya dole ne makaranta ka zan boko sai a sa miniskirt to nan ne ake bokon ka sa yarinyar ka a wajen ga mutum ɗalibin ilimi ne masha Allah wala zai ga shi balagaggiya shiga ta takwas da minister za ka ji yanzu a ɗan musulunta da minister da siyasa wannan safa ga cin yana kaɗawa katon siyasa safa hannun sai mu mutum tura wani yana so yare ta iya turanci wannan musibar yana damun mujtama wani tudun wada shi ne arne zai zo gina wani makaranta kuma aka ga an sa wayi ne an sa ayyar musulmi kuma a ce mai maganar hijabi ya ce hijabi in har kana maganar hijabi ka je akwai makarantar hijabi go to islamiyya don don bring any hijabi here if you don't want take your choice wallahi kuwa da mutum ga an gai magana ma a cikin mutum ma wani ce ma kawai nan ba a hijabi ya zo magana ba an zo magana education ne ba kaza kaza ka sai ga mutum kai kuma kana ganin wai nan ne za a iya turanci kawai sai kamar yarinyar ka da namiji ana ta lalata ana kai abubuwa da suna wai an je koyan turanci duk wannan fitinan za ka iya samun wani ɗalibi yana ma halatta irin wayan da majalis amma ɗan shinkafa bincika zai ga da yadda kake private school sai za ka private school da ake lalata wanda babu wani ka'ida saboda kawai ta yi turanci wai wurin da ake sa hijabi turanci bai shiga wannan na? kwarai daga gaske ai da zarar sun ganki da hijabi to ai suna ganin ke wata bagidajiya ce wanda ya kamata mu nuna mu ɗan mai kishin abinmu a hankali a hankali a ganin gaba dole ne a san mu masu hijabi mu iya to mu kan muna wulakanta masu hijabi mu da kanmu daga a tudun wani sai ga mutum ya dauki ya shi ya kai ta wani private school lalatacce yana kudin da zai biya kuma yana so ya rike ta zama yar boko ne cikakkiya ɗan iska ba wai addini ba to wa iyaz billah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk